أو تؤخرها في وقت الحج نعم يجوز لها ذلك ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرات رغما عنها أيام الحج لا بأس في ذلك yace wai mace ta je aikin saboda gudun kada jini ya zo mata ko za ta za ta iya shan magani ya jinkirta abin har ta dawo aka ce babu ne shi abdullahi dan umar ko dan abbas ya bada fatawa akan haka mm. a lokacin za a iya shan wani abu ya tsayar da ai jinin har in ta gama babu ne ce wai wannan mai tambaya ya ce yaya cikakken bayani game da wani hadisi da aka ce mutum ya haifi ɗaya uku jarirai suka mutu za su cece shi ai za su cece shi akwai ceto da ɗaya za su yi alkur'ani zai ceto abubuwa za su yi ceto mm. to akan tsarin abu da afar sahawi da ya tafi ai kun ga ceton da za a share ka manzon Allah a ciki shine wanda za a fitar da wa'ansu mutane a cikin wuta ko to kamar sai ibn taymiya su mazhabin su inda suka tafi ceto na biyu ko na uku inda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ceci wa'ansu da suka cancanci zuwa wuta Allah ya karrama shi ba shi ceto ya cece su to su ce ibnu taymiya akan mazhabin suka ga cewa wannan ceton ba ke ba hasa ba ce ga manzon Allah akan ba wa'ansu bayin Allah a cikin annaba da manzanni da bayin Allah na gari mm. to akan wannan zancen jarirai zancen alqur'ani zancen menene zai shigo mun gane ko mm. amma tsarin su imamu abu jafar Fahawi wa'annan cutuka guda takwas duk guda bakwai manzon Allah ta ne zai yi inda za a share sa Allah kuma na dai kuma ta kawo ta shara an sa'an nan to Allah zaka in abai in abi ba mala'ika ba in ka la ka da ba ta ba da wanda da wani mun gane ko mm. yace koyan a nan ala mutum kuma ya gaida iyayen shi idan ya za su gaisa ko da yaro suna dukawa kuma za a yi kenan malam idan aka yi wa muku wa rana ana guda zai aka ce in Allah ya koma shi in Allah ya koma magana aka yi sa'iyo sai sai a yi kan ba da sa'a a yanzu a yi kura kan ma'auni masu da a sama kima kaza nauyin zinariya ta wajen annawa ne ke ta ne ra na bula Allahu akbar are mun ya za ki ba ma eh al-mumtarata a tura nau da bani bani suka kaji a yi ran an san ya muka duk masa wannan mara lafiya da wani da shi da wani wani ya kan masa Allah ya wata kan wa ma bayna al-mushrik wal wal nasara da sai dai kowa da ne amma duk ɗaya ne فأنزل عليهم ولا الضالين المكتوب عليهم يهود الضالون لا يأخذ أثرت والسلام كما أبن أيكي سهم بخاري أكرت تفسير wani ce dan Allah malam ne zan yi na samu yardar Allah madaukakin sarki wai me zai me zai ya samu yardar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki matsala ne yardar Allah madaukakin sarki matsala ce mai sauki ita mai rawa tsoron Allah abinda ake mas'ala abu biyu ne kalma da if ada timalul awamir na kada kai kaza kada kai kaza kaza ka tsalmi kaza i kaza i kaza ka yi kai su kwana 40 kwana da sai ga zama sanya amma aka ce ka zama wali ne ne yarki ne sawa wanda kaga yana kamanta umurnin da aka ce yayi yana kauce ma abin da aka ce ya bari ka tabbatar da bawan Allah ne waliyin Allah ne sawa'an kana son ko ba ka son shi duk wanda kaga yana saba wa Allah yana zina yana liwaci yana shakiya yana ne dukiyar marayu dukiyar mutane menene da gaba da shi kowa ne ne ne suka tabbatar da cewa fari'ati ne kowa abin da Allah shine ka bi ne sai abinda Allah yake ka kai ka sai shi nan ka zama wali Allah idan da haram a tabbata sai ta ayi salati da menene kidan ba za a karba ba idan kuma ba kamar mai bai ba komai ba wassalam zaka iya me zai hana ka in dai ba in ya bar lahum ma qad salaka da kuma ga kabari ba ga ga dan ba na ba ku labarin ibnu abi zamani ba wani babban malamin malikiya sai da shekara 60 sa'an nan ya tashi je neman ilimi sai ya ba sai da zama babban malami yana cikin man malaman malikiya da nuna cewa ibnu abi sai da shekara 60 kuma je neman ilimi Allah ke fattaqullah al-taqwa Allah ta aiki fa girma ina da wasu kaza malamin tana karanta wannan yake mu fito ruwa ko kuwa ne kabbar ne na da ka aka yi bayan kamar wannan rayuwa in karke ce ne ta cinye ka ta shi kaba ji aka saka alai ka Allah madaukaki da azkamin da hali da shi to kana ya sa'annan su nika shi sai ya mamme a sheke shi a sheka shi a cikin ranar gudu a kamar sai da aka yi haka duk aka gama Allah ya ce ma mala'iku za ku tattaro kaza mala'iku za ku tattaro kaza hmm. wata riwaya aka ce cewa Allah ya kun sai shi wani dan wani ina labari me yasa kai haka yace ya Allah madaukakin sarki tsoron azaba Allah ce ke ka an gafarta hmm. yasa duk halin da mutum ya kasance ba Allah ne samar da shi da babu shi ba ya dan ka zo kuma yanzu ya za wannan babu ba wani abu eh, ne ne ban mamaki dangane da ni da kai amma wajen Allah babu abin da kiran ba yace mahaifiyata da mahaifina duk sun rasu amma ina zuwa kabarin mahaifiyata ina yi mata addu'a a duk sati daya zuwa sati biyu amma ban san kabarin mahaifina ba domin ina karami wai yana karami mahaifiyar rasu duk sa'an da je kabarin mahaifiyarsa ya roƙa mata Allah sai ya roƙa mahaifinsa addu'a sai tun da bai san kabarin mahaifinsa ba in yi addu'a Allah zai karba Allah zan Allah zai kai masa ai ba lallai sai ka san kabarin ba hmm. ya halatta mutum ya je makabarta ya musu addu'a balle iyayensa nace wata addu'a za a yi ai yana cikin cikin hanji tusannu ziyaratul qubur hmm. ziyaran makabarta sunna ce in ka je sai ka ce assalamu alaikum dar qaumin min almu'minin hmm. yarhamillahu almutaqaddimin min almutaakhirin wa inna bikum lahiquna yarhamillahu almutaqaddimin mutaqaddimin minna walmutaakhirin hmm. kai musu addu'a ka rokan musu Allah abin da addu'a da ta zo daga sunna ka rokan musu Allah duk inda ka tsaya ka rokan ma mahaifiyarka Allah kace Allah ya haska kabarinta Allah ya kai lada a gare ta an Allah ya karba zai kai duk inda ka tsaya kai ma mahaifinka addu'a Allah zai kai ba lalle sai ka je cikin makabarta ba in kuma ka je ziyara ya halatta matukan ba kai wani abin da shari'a ta hana ba abin da shari'a ta hana shine ka je ka roki wanda ke cikin kabari kai shirkul akbar mm. dan duk abin da mutum abinda mutum ba zai iya ba sai Allah ka je karo shi duk wanda ka ka kai masa ibada ka bauta ka masa kenan hmm. saboda addu'a ibada ce wannan ana ce da shi ashirkul akbar ka je mutum na cikin kabari ka roke shi ka ce yayi maka musiba ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka menene da menene wallahi tallahi kai shirkul akbar sa'annan matsala ta biyu ka je wurin kabari baka roki wanda ke ciki baka roki Allah amma wai ganin cewa wurin kabarin wurin mustajab wurin mustajaba ne malamai suka ce baka yi shirka ba amma ka yi bid'a saboda ba inda aka taba saka cewa wai makamarta wurin karban addu'a hmm. a'a kai bid'a wannan in kai wannan ba wanda zai ce maka yake ka dan wa ka roka Allah ka roka sai a ce kai bid'a mun gane ko wannan ziyara kabari sunna ce amma matukan ba a yi abinda zai zamo shari'a ta hana mm. mun gane ko sa'an ne ce duk sa'an da ya je ziyarar kan makabarta ya dawo wannan lokacin duk halin da yake ciki sai yana cikin bacin rai dama abin da yasa aka ce ka je ka ziyarci kabari kenan don ka je ka samu izina ka gansu suna kwance ciki kai ma kul bajima ko yaya wata rana kai ma za ka zo nan mm. sai ka ka ji tsoron Allah sai ka zuciyarka ta yi sauki, sai ka yi sanyi ba za ka shagala da sabawa Allah ba da'iman kana ganin cewa kai ma wata rana ka shigo a nan sai ka shagala da ibadar Allah abin da yasa aka ce ka je makabarta kenan saboda kar zuciyarka ta ce ka shi mun gane ko

da Allah malam muna so ba da masu ba da kuɗin su a sa karatun nan a NCA su yi wa NCA magana cewa yau kusan wata ɗaya kenan sai dai kawai mu za hoto amma ba magana wai masu sa NCA karatun Buhari da injin na'ura tana musu gaddama ko wai magana ko ba قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة وانفع الله صلى الله عليه وسلم يسي رانا اللاهرة الله زي سقام وانده يسي يسي أموت وانده يسي عذابا ستاتي قوى صوتي sai Allah ya tambaye shi law anna laka ma fil ardi min shay'in akunta taftadi bihi Allah ya ce masa da a ce ka mallaki duniya duk baki daya zaka ɗauka ka fanki kanka fa yaqulu na'am